da Allah ta bawa da kin kawo Allah ka a haba da Allah kawo ta bawa ai ba za a yi haka ba salima na shara kike yi sannu umma ba ta da Allah yau sannu ai aikin ta ne ko ba ta ina kwana umma ina gajiya ina gajiya ba gajiya gidan lafiya salam umma ina kwana lafiya lau abbana na gajiya ba gajiya alhamdulillah lafiya kalau na gajiya madalla abba zan tafi ƙauyen mundawa insha Allah da yamma zan dawo umma ki siyo min abin nan nawa kin ji ko kindirmo ke eh, kindirmo <laughs> sani insha Allah zan kawo maka <clears throat> sai kin dawo umma mm-hmm. ah, Allah ya tsare mm-hmm. mm, kai kuma yanzu ka gani aminu sai ka zo sai ka bi ni sai mu tafi can gona kaji ka gani ma wata ran sai in ka buɗe asibiti sai in je asibitin nan eh, gaskiya ne hakan ma ya yi <laughs> to Allah ya dawo da ku lafiya eh, eh, sai kun dawo Allah dawo da ku lafiya <laughs> a cikin nan waye a nan me haka mahaifin abba ne aka kulle shi a nan wai mahaukaci ne mahaifin abba sosai Mujer. ka gani ka ga girma gona ko duk ta wuce amma abba ka san wannan gonar taka da da a ce abin ne take ba karamar kamfani ba ce kamfani mu mutanen karkara ina za mu iya kamfani ina ai ba za mu iya ba <laughs> abba ke ai ba san wani abu ka tara yawan wai waɗannan karafunan da waye ba shi bane ba kamfani ko masana'antar da za ta samu mu mutane ayyuka jama'a su ayyuka to ai shine ake nufi da kamfani to ai ka san mu yan karkara ne ina za mu iya sanin irin wannan ku da kuke yan binni ku za ku san wannan amma gonan nan ta kafa ko kai ma ai ba damuwa kwanan nan zaka zo kai asibitin ka kaga kana da asibitin ka ni kuma ina da gona ta ko sai rika na shi kasuwancin kaga haka shine daidai ba a yin haka shine daidai <laughs> yawwa sannu ku sannu sannu yawwa kaga can ma shanu muke so mu fara kiwo eh mata baba insha Allah abubuwa za su daidaita amma sai a hankali na gode yata na gode ninkin ba ninkin a haƙi ne akan mu kula da kai saboda kaga duk daular nan da muke ciki ta ce Daka. ke kike da basirar sanin haka shawaran ba za su sani ba amma ki gaya mijinki shi ma ya hankali da kansa domin yana cikin haɗari kuma ni da kaina zan salamu alaikum ta ba na'am a'a sanda zuwa yawwa sanda zuwa na tsaraba ku ce ina salima tana ciki tana ciki aiki take ko sarkin <laughs> aiki yawa ba aiki nake ba na shiga cikin gidan nake dan yawa to ba ki rabuwa da abin nan ga nonon na mai gidan naki in ji ko ga ta taku rabar nan Allah ya saka da alheri amu wai Assalamu alaikum. Ga kindirmo na kawo maka. Ashe kin san abin da ke yake so ko? To ai hakin mace ne ta san abin da mijinta yake so da wanda baya so. Am ni kuwa akwai magana da nake so yi da kai. Wace magana kenan? Maganar mahaifinka, ma'ana baba. umma ta ce a daina magana shi kin san ya haukaci kuma in ya shigo cikin mutane ba zai iya ji mana ciwo haba to ni gaskiya halin na tsince shi ban ji daɗi ba ne ni umma ta ce a daina wannan zancen to ai da ka tsaya ka ji abin da zan gaya maka umma ta ce abin magana shi ni kake kare mu wannan zancen a'a Har ka yi shirin fita ne? Eh na shi zan fita yanzu. Allah ya bada sa'a. Allah bada sa'a. Baka ji ba? a gaskiya ina da matsalan zamantakewar mu ni da kai. Na'am. Wai buɗe wannan mahaukacin ƙofa ya fito. Salima ce ta buɗe shi. Salima. Wato har ta isa ta karya dokar gidan nan? Umma, ba karya dokar gidan nan nake so in yi ba. Gani na yi babu adalci a ciki. A ce mutumin da ake cin daularsa a gidan nan amma a kama sha ɗaure sai ka ce kari. Ba shakka. toke bari in gaya miki kar ki yadda duk cikin gidan nan ba wanda ya isa idan na kafa doka ya karya ta kin gane mai dashi ciki jinsi na ne na ce miki kin fini son shi ne? Amma ban san wani irin so kike mishi ba. Ni dai kawai abin da na sani a matsayin shi na mahaifin mijina. Dole ne nima in kyautata masa. sa in sa zami da ke? To kin yi na ɗaya. Karki yadda ki na biyu. In kika kuma karya dokan nan cikin gidan nan ni da ke ne. Abba. Mm-hmm. Kuma ya na garan kyabaci? Matarka ce ta bata min rai. Matata ta bata miki rai? Mm-hmm. Salima? Mm-hmm. Salima! Salima! Na'am. Salima! Na'am. Me umu ta miki ka bata mata rai? eh yanzu saboda Allah da annabi ni zan ba da doka a cikin gidan nan a ce sai an karya kiri-kiri wannan yarinyar a cikin gidan nan sai ta karya abin da na kafa a cikin gidan ki haƙuri kin ji ko ki haƙuri sai kin ba ta haƙuri ki ba ta haƙuri ba ni ba rawana da ki ki haƙuri shikenan tun yi sa'a shi kai zo nan zo nan sarki noma kana da ka ba za ka kafa mata doka ba kafa mata doka kai mata mugun hurci kawo kai haƙuri kin yarda samun zaman lafiyarki a cikin gidan nan sai kin ba abin da na ce domin ni ce tuwon tulu mai wuyar kwashe ba. ni wacar bunkwai mai wuyar ja in allah ya so ya sai na kwatan ma na da mahaifinsa yanci cikin gidan nan Bari gaya miki. Abin da ake wa Alhaji a cikin gidan nan ba daɗi muke ji ba. Barantana mu kanmu da muke zaune a cikin gidan nan ba daɗi muke ji ba. Yanzu ka za a mutumin nan a cikin hannun da yake ciki.

Assalamu alaikum. Ya miji ne. Fushi kake da ni ne? Ba ki ka bata mara ba. To kai hakuri, na dawo in faranta maka. In dai bacin ran umma ne ka so, in Allah ya so ya da an daina yinsa. To ko ke fa? Kin ga haka ai ya fi kyau ko? <laughs> To yanzu dai me zaka ce? kin fi ni sanin abin da nake so to shikenan bari jin daura maka sama ko Babu yanzu dama ana ta dama kuɗi cikin fulo. Ai bara ya fi dubu a kan nan namu. Kai dai ɗauke shi wa zai gane cewa kuɗi ne a ciki. Haka ne kuma. To amma yanzu babu yanzu duk duk wa'annan kuɗin din naka ne. ka wannan kuɗi da kake dabara ma na yaro kai yaro ya zo hannuna kaya ne aka je aka shigar da su na amfanin gona kawai sai na ce babu su sun mala haka aka haƙura haka na samu ɗan abin nan ka san abin da ake kira gafiya tsirar da ta bakin ki to haka nan kenan ni na samu gaskiya ne ka da ne aka shirya duk wani abubuwan nan eh eh a cikin wannan mai gidan aka samu na kallo wannan mata wannan mata ga ta yar uwa ce a gare ni amma abin take mun ba ta kyauta da kakka ne ta yi bana ba ke rintu ta kakka ne ko me sai abin da ta ga dama za ta ba mutane na ce to bari dan yaga in na samu ko dan faraga sai dan yaga in na samu faraga dan yaga to mutumin da ke da kai da baka ne kai ma baka samu dan matsuguni da wani abu ba gaskiya ba dalili amma wannan matan ta cika marasa mutunci kai ba ta da mutunci ka duba fa abba fa ta mai da shi sha ta hauka ta haukata mahaifinsa yana ji yana gani kuma lafiya sa da mu aka yi da mu aka yi ko yi gararrawan kanka zai zama abin nan haba to baba ka dan ba wani abu ya do Allah oh. ba ko na a cikin wancan zan kwance baka wannan kaya Allah wallahi tallahi wannan da kake gani ta adadin naka ne kake hauka dike wannan in za ka yi lamari na kuɗi eh. ka yi shi sai sa sai in ka je fitarwa ka daina ko da ciniki ya kama ka fitar da kuɗi duka eh. ba a haka zaro wanda za ka yi ciniki da shi ka bayar kamar da ajiyun ka danne kuɗi ko aje su daga nan to la aje su wani kaga duk duniyar na ba wanda ya san akwai kuɗi a hulu wallahi umma ba karamin asara akai ba duk sai suka ce min abubuwan da aka sayo gaba daya kuɗin ma an neme su an rasa subhanallah kai hakuri ba kullum ake kwana a gada ba abba wayo Allah wayo Allah wayo Allah menene ne mutiji ne Mutiji! a ina a ina wani shigo a ɗakin kawo ba ka kashe shi macijin a ina ke kashin bulanka ɗakin wa ɗakin ka ke ki dubi Allah ke wallahi na ga macijin ma lafiya lafiya maciji na gani ne a ina a ɗakin kawo a cikin rashin fulan shi na ga ya shige kai ki dubi girman Allah ni na ga maciji Aa! kwanta da hankalinka bari in je kamo shi kai za ka iya zan iya Aminu ba shi ba shi ya kamo shi sai ya kashe ku in ba a ciro shi ba na mutu wallahi na mutu na mutu baka mutu ba ai gwanda a ciro shi a kashe ina kuma a kawo shi nan ah, a kawo shi ina zuwa in ma ciki ya shiga sai ya bude kankar kanka sake shi fa ba ba kawo zai ji ma ciwo 哎，我离你近。喂，喂，喂，我离你。喂。没事，你进去啊。真乃灵犀。哦。啊？啊？我离你。 dakata haka bari zazzagewa duk abin da ke nan kuɗi yaya ina ka samu wannan kuɗin na yi son zuciya a wannan harka kuɗin da na ce da ku an kawo kuɗin gona na noma ya salwanta bai salwanta ba shi ne ɗan yaga wai nima ina so ya nisa za ka yi mana haka haba kawo wannan kuɗin ai kafi ƙarfin su inda ka gaya min ka ce min kana so ai zan baka kwashi kuɗin ka ba umma barau abba ya za ka ce a ɗauki wannan kuɗin a ba mu tsohuwa saboda Allah da annabi ba ka tsoron wani ya bi dare ya je ya murƙushe umma ya kwashi kuɗin gaskiya ta to gaskiya ta kawai abin da ya kamata ni ka kawo kuɗin nan tafi in je in aje shi a ɗakin mu tunda babu mai shiga ɗakin mu ko ba haka ba kwarai mm, kuwa kwarai kuwa to kenan a ba wa salima ɗin ta ce gaskiya yanzu bari tsince mun kudin ka sa a bakan leda ko a kai can ɗakin ki a eh in ka fita ka sa a leda sai ka kawo mata ka kawo mun in an zazzage a bani da Naimi. In dai haka za mu cikin gidan nan ba za ki kai labari ba. A tunanin ki kenan umma, amma ina so ki sani karan bana shi ke maganin zoman bana. Hmm. Haka ne yarinya, amma ina so in tabbatar miki kuɗin nan gobe kafin sallar azahar sun dawo hannuna. domin dukiyar gidan nan ba mai iko da ita sai ni. Sai dai idan bana cikin gidan nan, amma muddin ina cikin gidan nan, to ki ɗauki maganan ki kaban mafarki saboda dukiyar nan ta masu gidan ce. wallahi tallahi ni yau zan bar nan gidan saboda wani dalili eh, sai a dinga nuna mun wariyar launin fata ka tafi mana in ka tafi sai me Allah kiyaye hanya haka ake yi sai a jini kenan sai a warar a dinga nuna mun saboda ni ba dan gidan nan bane dan na wucin mm. arziki gida a dinga nuna mun wariyar an nuna maka na ce an nuna maka to ni wallahi tallahi ni zan ba ba za ka zauna ba a nan gidan ba to to na kana ni to Allah ya kiyaye umma hmm? me ya faru wai yaron nan aminu yake neman wai dole sai an ɗauko kuɗin kawai an bashi ya je ya gina asibiti ina ni ko zan iya irin wannan cin amanar ai ba zai yiwu ba haba to ai ni abin da na ce ma a bani ba ma wani abin kirki ban na ce a bani dan fa kuɗi ne wanda za a dan yanka inda za a yi asibitin na a dan share wuri a dan kewaye ni ba zan iya wannan cin amanar ba gaskiya ba zan taba mai kuɗi ba shine zai ba gidan mm. umma da ni da amina ai duk ɗaya muke ko gaskiya allah sarki umma a ɗauka a cikin kuɗi na mana a bashi a bashi abba kuɗin da nake baki kike ajewa a a a abba ba za a taɓa wannan kuɗin ba ai sun yi yawa sai dai wanda ka ba salima jiya ba ka ba kuɗi ta ajiye ba eh eh salima ki ɗau kuɗin sai ki ba umma sai ta bashi kin ji ko na gode abba mhm. bari ta kawo a tsaya aminu hmm? da allah an yi zahar kuwa

na ji daɗi kuma na yi farin ciki akan wannan asibiti za a buɗe shi yau Allah saka maka da alkhairi Allah saka maka da alkhairi na ji daɗi na gode na gode to haka ne ah, alhamdulillah dai um, wannan asibiti wanda ni nake yunkurin budewa a wannan karkara tamu hmm. da akwai abubuwa da yawa saboda waɗanda ba za a dinga biyan kuɗi ba kyauta za a dinga yi Allah saka da alhairi Allah saka da alhairi saka da alhairi yawa kamar irin su katin shiga asibiti irin katin nan da ake bayarwa an zaka je ganin likita hmm. duk kyauta za mu bayar alhamdulillah sa'an nan kuma gwaje kaman jini su wani fitsari da waye duk kyauta ne irin Allah saka Allah saka da alheri Allah shi Allah shi maka albarka amin Allah shi maka albarka Allah shi maka albarka a barka ku da ina na ga lafiya kallon barkan ku na ga a daga birni miki mu ma'aikata ne na hukumar kiyaye lafiyar dan adam a ah, mun samu labarin cewa akwai asibiti da za a bude a wannan kakkara taku wannan haka ki yawa kuma mu ne in dai har za a bude asibiti haka mu zo mu tabbatar da kwarewar likitan shin takaddunsa sun kai ya bude wannan asibitin ai ga wannan likitan nan koya Allah sarki <laughs> minti mm. da Allah da annabi mm. rufa man asiri za ka yi ka gani rufa min asiri za ka yi ni kono ne zan iya bako kai dakata dakata kai mu za ka baci hanci dama kai likitan ƙarya ne ashe ku likitan na kuma takardun sama ba su cika ba me yake faruwa ki dawo kai eh? wanda yake faruwa haba menene lafiya shi wannan likitan naku da kuke kai surutu a sai takardunsa ba su cika ba wata ina da lafi ina ne waga maka ranka da da takaddunsa ra'al aini na ga takaddu yana takaddu na sai aminu ba su takaddu eh oh. wannan yana takaddunsa cika suna na a kwatkai aminu da kuma su takarda ka ba su yanzu dama ka san gaba ɗaya baka da takardun kai ba likitan kirki bane ba likitan gaske bane ka tara mu nan wajen tun da abin ya zama haka hakkin hukuma ne mu tafi da shi birni ku zo mu je ku ja shi mu je kai da ku tsaya mana kai yaya za ku ce za ku tafi da shi saurara mana illa haka ba zai faru ba a matsayi na basara ke a wannan karkara ina so a bani wata dama a kyale wannan bawan Allah wannan abin kawai da ya yi ya ishe shi domin ya ji kunya ku bar shi a haka ya wadata da shi ba sai kun da shi ko ina ba haka yake mai martaba to shi da ran da shi a tafi da shi wannan ya kamata mu yi aikin mu kai daga ta daga ta an cutar da mu shikenan a taimaka to shikenan mun bar ku lafiya mun bar ku lafiya amma baka mana adalci ba ka tara mu a nan wajen bisa ga wani alhairi da ka zo da shi ashe burinka da manufar ka kashe al'umma ta ce ba ka kyauta ba kan shi ma matafi kan shi ma yana kucewa ka da miya mai duniya kyauta ba ka san baka da takardu ka zo ka ce mana zaka bude asibiti haka ake yi Ai ba za ka tafi ba. Kuɗin da aka bashi fa. Ai sai ya dawo da su ko? Ka dawo da kuɗin ka. A'a ni ai babu babu ko sisi a wannan kuɗi yana wurin yana wurin umma Eh suna wuri na. To sai ta bani aiko. Umma sai ki bata kuɗi. Yau. Likitan ƙarya. Aikin banza aikin wajen ta tara mutane tana tsoro. yanzu kin yarda cewa kai dina ya fi naki don haka ni zan shiga ciki ina jira sai ki kawo min kuɗa. daga don Allah don annabi ka ya haƙuri don Allah don annabi ka ya haƙuri ta magana haƙuri ta ƙare don da ina ga ni abin nan wannan abubuwa kawai da aka tafka ai abin da ya kamata kawai tattara za mu kama hanya mai gaba haba abba a ce din tsawon shekarun da ka ɗiba kana zaune cikin gidan nan kana wahala a ce kuma mun tafi haka kawai ba komai a gaskiya ba dai ba abba kada ka ga mana wani zancen banza da can wubi duk tsawon shekarun da muka me abin ya tsira na mana wani abu kuya da ka tafka mana kada ka mana wani magana ka ce wai duk tsawon shekarun ka lalata mana tsawon shekarun yanzu wace hanya kake gani ba wata hanya da za mu yi bi mu gyara zaman mu a nan gidan na ce abba ni na san abin da zan yi ka bani zuwa da safe je sai ka ba umma kaji ka ce mata ni ba zan dawo gida yanzu ba sai da magarba kaji zan je unguwa amma sai da magarba zan dawo gida to shikenan kaji ko to shikenan kafa ka bata da su ka ka bata fa zan ba barka da zuwa na wuni lafiya lau san da zuwa ta Allah abba nake tambaya abba yanzu nan ya bar nan to ta Allah ina je eh, ya dai ce mun zai je wani waje sai da yamma zai koma gida to to da Allah idan kun haɗa shi ka ce nima da yamma za mu haɗa shi a gida to to to to shikenan eh. ba komai Allah da zan faɗa mai to shi kenan a sauka lafiya yaya hmm? tura ta kai bango an ƙure ni zan kawo da abba kawai kawo da shi kamar yaya zan kashe shi to kaga wannan shi masoyin kindirmo ne shi zan bashi ya sha na riga na hautsina shi da garin magani ka gan shi kai wannan aka ce aka yi nan kai ba zai yi kyau ba ne zai sa a yi haka haka da shi ya kashi ya mutu idan na kawar da shi alhaji ba shi da magaji sai ni dukiyar sai ta da hannuna kawai to Hmm? Kawai. Abin haka ne? Shi ke na tun da naga imani kai ya shige ka. Zan yi aikata idan na aikata sai duke ta da hannuna ne kaɗai. Iyi? Eh? Eh? To da duwa Allah. Kamar kina nufin ke kaɗai ko ki hau kai? Iyi? Eh? To. kuma taho da nisa. ha Wasu yanzu daga ƙarshe. Mhm. abin da ke kuto in an ba shi kin tabbata zai sha idan ba bai sha ba yaya <laughs> kenan zai sha ai masoyinkin kin durmo ne na gaya maka ha ha ha Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Sarkin noma sarkin lada. Abbati abbati. Umma. Mm. Yau na gaji. Hmm? Kin ga ko ina gama noma mm. sai na ɗauki kuɗin da aka samu yau sai na ci a kawo miki. Ni kuma sai na je unguwa. Allah sarki. Dan lele kenan. Ka koyi sa'a ga wani kindirmo na kusa shanyewa tunda kasa ka zo ka tarar. je ka sha abinka eh, je ka sha eh, lele Allah eh. sarki dan lele a kenan shan kat zai hmm. Allah lafiya me yake damun su akwai abin da yake damuna ne menene ki gaya mu abba ba na so ka sha abin da yake hannunka ya umu za ta bani abu kice kan sha abba ka yi hakuri na san ni da kai bamu taɓa jayayya akan abin da umma ta ce maka ba ko amma dan Allah dan annabi ka ka shakin darman nan Abba. Kin ga idan ya kwankwada aka gama? Ni abin da ke so da ke. Kin fa san ina da Umma. Hmm? Umma. Kawo. Menene? Wai wai Salima ce tace wai wai kan sha wannan kindirma. Ko me dalili? Saboda guba aka saka a ciki. Guba. na lillahi wa inna ilaihi shi ni zaki dora wa wannan baki sharri ni yanzu ke yadda take tsakanina da ke kenan da na ki ce min ni na sa mai guba a cikin kindirma umma umma umma ki <laughs> daina kuka asha umma umma kuka umma umma zan sha ki hakuri kin zan sha sha umma mahaifiya ta ce ba bai da ta kashe ni <laughs> umma ki daina kuka zan shi kin ji kenan ka sha abba ni ba zan hana ka ba amma kafin abin ne illa ta gana sai mai sai ya malaki umma ka sha abin ka sha abin ka da kuma nada aqui. Aí. Que é mano, né? nada que te uma. gidan nan ka san ba mai dorewa ba ne. Tafiya zan yi. Ke tafi ina? Zan shiga duniya ne in je Allah ya sa in samu mijin aure arzikin da na zo nema ai na samu. Au, to to to to to. Me yi a jakar nan? Kuɗi ne. Mu taru da ni da kai. zo a zauna a nemi a samu alheri amma ki tattara ki sashi a bakin jaka kina so ki kama ki ke yanzu aka gaya miki wani ke ya kamata ki tafiya zan yi mana ai gwanda in shiga duniya in je Allah ya sa in samu majan aure ko in yi aure na ko da lokaci kina abin da kika dama dukiyar da kika samu da ke da kuka samu kika samu ko muka samu kike ce yaya dukiyar da muka samu ne da kai ni zan yi gaba da su zan yi awon gaba da su ni Allah ya kawo ni haka ke son ki wannan kuɗi ke dunkule ya kamata ki jira ni ki zo mu raba duk abin da za yi yaya so kake kai mun butulci to to haka ne ƙarar ke kawo maganin butulci in butulcin ma kike faɗa nan daga butulci nan aka tsara shi kuma keje kika tsara shi hatta hasali mutumin da ya zo dora mu akan wannan harka kin ba butulci wanda kika aura mijinki da ki aura kin ba butulci dan sama ba miki sai da kika ma butulci da uku kenan sai na wadan cikin cokali wani ba butulci bane ke da ka ki ji ke da yake mace ba? wannan dukiya da ke ganinta mu ya kamata mu rike ta maza saboda ke yanzu aure zaki je ki kuma in kika yi aure a ƙarƙashin wani namijin zaki je ki zauna kin ga ko wannan dukiya a hannun ya kamata a ce ta zauna ko ba haka ba abba Allah zai samu uwar gida uwar gida kwanta da hankali kuka ba na ki ba da Allah zai tashi taimake ni dan Allah da Allah Allah zai tashi dan Allah dan Allah ka taimaka mu malam ya tashi dan Allah uwar gida kwanta da hankali a ba zan iya bada ba yaya kike son ki mai da ni wani karami ni ne gaba da ki ina baki magana kina bude da zaki mana shugun ya iban albarka tashi ba zan bayar ba a eh tira con de antes. Abba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Abba. Yes. Yes. Yes. Yes. Ah! Ah! What are you? What are you? What are you? da farko na fara neman roƙon gafara a wajenka saboda na yi ga rayuwar da ta koya min darasi a rayuwar alhaji kasim na yafe maka kuma na gabarta maka na gode alhaji ila Allah ya saka da alkhairi ke kuma sanima Allah ya miki albarka Allah ya ƙari maza da mata irinki Baba, kai na gode. komai a kai na yi abin da ya dame ni a rayuwa kuma ya zama sai ina zan shiga ba don Allah ku yafe ni sai ki shiga duniya domin ita duniya dama ai makaranta ce takan koya wa mutum abin da baya zato abba ka yafe ni ka yafe mu umma ko ba kuɗi kin mai gudun mahaifiyata lokacin da ba da ita kuma uwa ba ta taɓa neman gafara wajen ɗa ba na yafi to umma sai a yi a hankali idan an ƙara haɗuwa da wancan bungon sai a ja shi a hankali don kada ya fushi mai